الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شادي وكوت رمضان شكرا تدوه دين تريه دو دا أربعين da biyu ko hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na goma sha daya zama na sha daya a cikin tafsirin suratul hajji da muke gabatarwa a wannan gari na kuma wa akwai government a jihar Gombe Najeriya idan yan uwa isa su iya tunawa a jiya mutane ne akan aya ta talatin da كبير fadin الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم ويقيم الصلاة مما رزقناهم ينفقون في الله يجي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

allah ta barka وأطعموا ala bayan ya mana bayanin abin da ya zama wajibi a gare mu yayin da muka zo yanka dabba shi ne mu kira sunan shi mu ambace shi ya ce a ta yin yanka ne don a yi ta ambatarsa ta baraka ala to kuma su yi da ambata mana wato wata ni'imar da ya mana ya ce walbuduna da allah kala min sha'irin la albuduna raƙuma manya-manyan raƙuma wanda ake yankawa a matsayin hadaya a lokacin da ake aikin hajji su ne ake ce da su albuduna za mu zo mai bayani me yasa aka ce da su albuduna amma dai abin da ake nufi da albuduna jam'i ne na badana badanatu albuduna kuma jam'in su al'ibulu khasa Allah ce ce wanda ila baitul haram raƙuman da aka keɓance musamman ake yanka su ana ba da su kyauta hadaya zuwa ga ɗakin Allah mai girma littakarru biha ila Allah tabaraka ta'ala don neman kusanci da Allah tabaraka ta'ala to amma don fada da fassara kalmar albuduna tana iya daukan raƙuma tana iya daukan shanu ma kenan duk dabbobi irin wannan da ake miƙawa a matsayin hadaya ake yanka su ana ce da su buduna ai abin da ake nufi shara'na lakum mun shar'anta muku ya ku dai. ku nemi kusanci zuwa ga Allah da waɗannan dabbobi irin su albuduna din dabbobi manya-manya masu wato tsoka da nama don a ce da su albuduna ne saboda suna da kiba suna da nama a cikinsu kuma an sassa cikin ɗaya ne daga cikin alamomi daga cikin alamomi bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuma wanda ya yanka su yana suna yana da ƙarfin imani da ya iya cire kudansa ya sai irin wannan dabba babba ya ba wa Allah ta wa ta'ala lakum fiha kai. kuna da alkhairi a kan wannan dabbobi a duniya an tsari gidan lintifai da albani hawa ainihin wato a ha ku amfana da naman su da nonon su da kuma gashin su ga baki daya kuma kuna da alkhairi a lahira ta hanyar lada da za ku samu duk wanda ya yanka bujimi ko yanka saniya saboda allah ko raƙumi ya kashe kuɗi ya saya to wannan yana da babban lada a wurin Allah ta baraka wa ta'ala kalmar albudna Allah ya karanta mana albudna kamar yadda ibn abi ishaq ya karanta amma luga guda biyu akwai albudna wahidatuha badana kamar yadda ake cewa samara da sumur da sumur ko buduna ko budna ko ka ɗaure dalun ɗin ko ka yi damma wa dalun kamar a samaratu akan ce sumurun akan ce sumurun ko sumurun ko sumurun kamar ba, a larabci akan ce hushbun ko hushubun an gane ko to haka ita ma albudna ko albuduna duk ana fada a ƙur'ani an ce wa kana lahu sumurun ko samarun sumurun ko sumurun duka wannan ana fada ko a yi wa mimun ɗin ɗauri ko a yi mata fada an ce da ita badana ne saboda tana da girma raƙumi za ka ga kafce ce ne in ya tsaya a gabanka kaya ne guda sai ka ganka kai dan karami a ƙasa shi kuma ga nan yana da tsawo saboda suna da kiba suna da nama Shi ne aka ce da su albudun shi sa wasu malamai suka ce in dai Allah ce albuduna ana nufin manya-manyan raƙuma ne kadai amma wasu sun ce a bujima ma ai akwai manya za su iya shiga ina fata ana fahimta to Allah ce mun sanya muku waɗannan dabbobi wato su zamanto alamomi ne su ma na bautar Allah a yanka su a samu lada akwai maganganun malamai dangane da shi ita wannan dabba din da za a yanka na farko dai ku fahimta dole ne ta zama katuwa ina maimaitawa saboda Allah yana so in za a yanka dabba ta layya ta daya ta zama zabgegiya sashiya. wanda suke da kitse da nama kasratul lahmi muradin ana nufin yawan a samu yawan nama da yawa akwai sabanin malamai shin raƙumi kaɗai zai shiga ko kuma har da shanu kamar yadda muka faɗa ibn mas'ud da imam afa da imam shafi'i suka ce a iya raƙuma su ne albudina imam malik da abu hanifa suka ce da shanu da raƙuma duk ana ce da su albudina amfanin saɓanin shine idan mutum ya yi bakanci ya ce ya rantse da allah zai yanka badana in allah ya masa kaza to kaga dole a gane menene badana in ya zai yanka saniya ya yanka badana ko kuma bai yanka ba to shine amfanin a gane yin saɓani kenan malamai wasu sun tafi akan cewa saniya tana shiga ciki bayan ainihin wato raƙumi to sai Allah ya ce mana su ma din idan mun zo zamu yanka su fadkuru wallahi alaiha sawaf ku ambaci sunan su lokacin da za su yanka su suna tsaye shine sawaf sawaf jam'i ne na safa ina ce safa ana nufin ku ambaci wato in za ku yanka su ku yanka su kuna ambatar sunan Allah akan su lokacin wato suna tsaye qa'imat kun san ana yanka rakumi ne a ba yadda ake kwantar da rago ko akuya ake yanka rago ne ba ko da yake nau'i nau'i ne na yankan wasu na mai irin wannan yanka ne ana nuna ka'imatun qad safafna kunna wa kunna istidadan lizabh suna tsaye suna miƙe shine sawaf idan kun shirya za ku yanka suna tsaye da sai ku kira sunan Allah fasbur sunallahi alaiha sai ku ambaci sunan Allah kenan idan kun zo yankan za ku ce bismillah wallahu akbar allahumma minka wa ilai kamar yadda ya zo a riwaya ko da ke imamu malik a mazhabarsa wannan kawai bismillah allahu akbar za a shi ba a cewa allahumma minka wa ilai an har ma yana cewa bid'a ne karin minka wa ilai ne amma dai zance mafi inganci riwaya sun tabbata annabi ya zo yanka dabba ya faɗi wannan Allah ce fa'ida wajabar jinubuha idan suka mutu shine wajaban junubuha in an yanka sun mutu fa kulu minha ku ci wa at'imu al-qani'a wal mu'tar ku ciyar da alkane in an ce alkane wanda yake ya yadda da abinda Allah ya shimfiɗa masa a rayuwa baya roƙo alkani marar roƙo wa af'imul qani'a ku ciyar da wanda bai roƙe ku ba ma daga kana'a ya kana'u ne shine kake ji ana cewa wani yana da kana'a ma'ana wani yana da wadatar zuci ya roƙo wa at'imul qani'a shine ku ciyar da wanda yake ba mai roƙo ba mai wadatuwa da abinda da Allah shi fada musu a rayuwa wal mu'tar har ma mai roƙon shi ma a bashi al mu'tar wanda yake miƙa hannu ya ce a bashi mabaraci kenan larabawa sukan ce فلان يعتري الأغنياء يعتري الأغنياء بالعين أنا نفهم فلان يسأل الأغنياء ما لا ينزو عين رقم سكون يذهب إليهم طالبا أضاءه مروكي شيني المعتر وأطعم القانع والمؤتر كتشير جناما لن ينكا wanda بايا baya roƙo mai wadatar zuci da kuma wanda yake mai ma roƙon mutane din duk ku ba su abinda ake nufi fa idan sarratar jinubu hadiyar ibli alal arzi idan ɓangare wato na jikin wannan dabbobi ya faɗi a ƙasa tunda kun yanka su suna tsaye ko suna kishin gide fa idan wajabar junubuha dole ai za ta faɗi ƙasa to ta mutu kenan kun shirya za ku feɗe ta ku feɗe dabba ku yayyanka nama to ku ciyar da fakiri alqani wa at'imul fakir alqani ku ciyar da fakiri mai wadatar zuci allazi ya yas'alukum wanda ba ya roƙon sannan kuma ku ciyar da alfaqirul mu'tar wato talaka mai roƙo wanda yake kullum yana daga hannunsa yana abashi abashi ka san mutane kala kala ne akwai talakan da ba zai taɓa buɗe baki ya ce ba da ba akwai wanda kuma yana da tarbiyyar sai dai in ba kwaɗuwa shi Allah ya jarabe shi ya iya roƙo yana iya buɗe baki ya ce a bashi wani kuma wallahi sai dai ka gani a rigarsa ko kuma ka gani a ainihin wato alamar rayuwarsa wani ya zo zai wa wani taimako zai bashi wani abu sai yake ce masa wani kai kana da bukata in baka abu kaza sai shi talakin ya ci habawa ne in dai ba wulakanci ba a yanda kake gani na nan ka dube ni ka duba dangan na ka duba rigar yara na ka duba yadda nake har sai ka tambaye ni cewa ina buƙatar taimako ai daga gani na ka san ina bukata ko ba da bukata ni dai ba zan bude baki na ce ka bani ba in ka bani alhamdulillah zan karba idan baka bani ba zan roƙa ba to wannan shine mutum kammalalle mai kamala mai mutunci wanda baya bude baki ya roƙi mutane maroƙi ba mai yin roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai roƙon mutane da zai gushe ba yana cewa a bashi a bashi Ba ce wallahi ran tashi alƙiyama zai je tarar da Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin a fuskar sa ko nama babu da zai tashi gwal ranar tashi alƙiyama Allah baya son roƙo annabi baya son roƙo ana son mutum ya zo mutum ya zama mai wato mai kamewa ko da yana cikin bukatar in ba matsuwa ya ta fitina ba to zai bude baki ya ce a bashi ba Don kullum manzo Allah yana ce al uliya ulya khairun min yadi sufla wabda biman ta'ul hannun da yake sama hannun da yake bayarwa shi ya fi hannun da yake ƙasa ya ce ka fara ɗaukar nauyi wanda yake ka in za ka yi taimako to a nan gurin kullum ana so mutum musulmi hannunsa ya zama shi ne a sama kai dai ka rinka bayarwa amma kullum hannunka a ƙasa kai sai dai kawai a miƙa maka kullum kullum miƙa ke karba kai ba ka bayarwa wannan rauni ne to shi yasa Allah tabaraka ta'ala da ya zo anan sai ya fara ambatan wanda baya roƙo don saboda Allah baya son roƙo amma bai ce kar a ba wanda baya roƙon ba ma tausayi irin na Allah ta'ala har mai roƙon ma shi ma a bashi amma da ya zo sai ce wa aqimu alqani'a a ciyar da wanda yake mai kana'a a bashi a fara bawa wanda baya roƙo kenan wannan yana nunawa in ka samu abun bayarwa in ka samu abun taimako da tallafawa mutane to nemi wanda yake talaka ne mai kamewa mai mutunci ba wanda yake bin kofar mutane yana roƙon su ba ka dauka ka bashi alaba shi sai ka je ka ba wa maroƙin shi ma ka taimaka masa wannan idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin wato mu kame kanmu kada mu zamanto muna ainihin wato bambadanci muna roƙon mutane yanzu kuma roƙo ya zama kamar ma an yi masa rijista ba yanda za ka shiga ofisoshin gwamnati ma'aikatu na gwamnati za ka ga ma'aikata maroƙa kana shiga da kayi bakin a mota za ga mutum ya zo ma'aikaci ne amma yana maka bambadanci wani kuma gaba ɗaya ma roƙon yake kawai shi ofishinsa wannan ma'aikatar ita ce ofishinsa amma ofishinsa na roƙo a gaida wancan a gaida wannan ai ta binka ai ta raka ta baka ce a raka ta ba wannan launi ne wannan ta kai ne wannan ta kai ne akwai wanda suke bi ofis ofis ya roƙi wancan ya roƙi wancan ya roƙi wancan ya roƙi wancan wanda wannan zubar da mutunci ne ba kima ba ne ka ajiye iyalinka da matarka da 'ya'yanka ka ji kana miƙa hannu kana babban mutum kana namiji kana cewa a baka a baka wannan ba daidai ba ne haka kuma ofisoshin 'yan siyasa ko kuma gindin 'yan siyasa duk inda ka tarar da ɗan siyasa mu dai a nan arewa a najeriya to sai ka samu maroka a gindinsa ko a ƙofar gidansa duk wani wanda ya zo wurinsa su roƙi ɗan siyasa su roƙi wanda ya zo wurinsa wala wani in yi maka roƙon za ka yi mamaki rigarsa ta fita da kyau amma a haka zuciyarsa ta mutu abin da yake kenan kai malam akwai mutanen da suke wanke rigunansu su yi wanka su sa guga su fi komai da komai amma wallahi ka gansa ofisoshin manyan mutane ba su aiki fiye roko kullum kawai zai fita ba da shago da yake kasa kaya ba shi da inda yake sana'a baya noma bai komai wallahi sai roko wannan roko wulaƙanta kai ne tozarta kai ne kuma musamman in ya haɗa da bambaɗanci wannan kan ya isa muni ya isa Allah gyara mana halin Allah shi ka zalika sakharna halakum kamar haka ne muka hore muku su waɗannan dabbobi al-bujur din kenan la'allakum tashkuruna wato dan ku yi wa Allah godiya duk bawan Allah na kwarai wanda ya san me yake yi to idan Allah ya bashi to yana gode wa Allah manzo Allah yake cewa alamar mutumin kirki wanda in an yi masa mutunci yana yin godiya in an baka mutum dan uwanka ya baka sai ka ce ka gode Allah ya saka da kai man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah wanda duk ya gode wa Allah wato ba zai kuma gode wa mutane ba to sai Allah ya ce mai malam lan yanala Allah luhumha cikin matsaloli na fikihu da malamai suka fitar a cikin wannan aya ta walgudu da ja'alna halakum min sha'irillah da Allah ya ce ku ci kuma ku ciyar da waɗanda suke mabukata ne wannan yana nuna mana an so mutum ya ci daga naman hadayarsa ko naman layyarsa da ya yanka akwai lada kwarai da gaske saboda a lokacin jahiliya idan suka yanka dabbobin nan na wato hadaya to ba sa cin namu kwata-kwata kamar yadda bayani ya gabata shi da ciyarwa fakulu min ha wa abu ne ku ku ci al'aklu wal it'am ku ci ku ciyar wannan duk abu ne mustahabi da ake so a shari'a ku ci kuma ku ciyar da mabukata an so idan ka yanka dan ba ta layya ka ɗauka ka ci sannan ka ba wa wanda yake mabukaci ne kuma za ka iya takaituwa ga ɗaya daga cikinsu kamar yadda malamin fikiyo suka faɗa walahu alifti samu ala ayyihi ma sha'a in ka yanka layya in ka ga dama za ka iya cinye namar ka kai kaɗai gaba ɗaya ko baka ba wa kowa ba ladan dai ka samu daman mai aka fi damuwa da shi lokacin layya ɗin a cire kuɗi a sai dabba mai tsada a yanka ta jinin ya zuba Allah ya ga an yanka an kira sunansa to wannan shi ne babban abin da aka fi damuwa da shi to abu na biyu kuma ka ci kai a karan kanka sannan kuma ka ciyar da mabukaci to da wani zai yanka sai ya tattare namansa daga shi sai 'ya'yansa da matarsa su cinye ko tsoka ne ba su fitar waje ba layyarsu fa ta yi sai dai kawai za a ce sun yi ruwa mai gidan ya yi ruwa amma maganar karɓuwar layyarsa a wajen Allah ya yi amfanin wannan fatawar shi ne akwai wanda zai yanka ɗan ragonsa a gidansa matansa uku da 'ya'ya goma sha takwas kuma ya yanka ragon dubu ashirin da uku da ɗari biyar <laughs> yanzu aka ce sadaka ya ce akwai sadakar da ta wuce raba mutanen gidan nan <laughs> mutumin da yake da mata uku yake da yaya ashirin da bakwai ko yaya ashirin da kaza yayan karagon naira dubu ashirin da biyu da ɗari biyar ko ashirin da uku ɗari biyar ko dubu talatin ma misali yanzu dan allah wa zai yanka ya ba na wannan yanka yanzu ai shi kansa ƙari yake bukata akwai ragon da <laughs> akwai ragon da in ya riga ya shiga gida wallahi baya fita sai an tashe shi gaba daya komai da komai saboda namun bashi da yawan da za a iya kyautarwa to wannan shine fikin cewa ku gane idan mai nan ya yanka layya yanayi yasa bai ɗauka ya ba wani ba ya cinye kayansa tas a gida to layyarsa fa tana nan sai dai wanda ya yanka layya ya ba shi ya ba wani to ya fi shi falala don shi ya samu lada ina fata ana fahimta wasu malaman imamu shafi'i yake cewa al'akal mustahabbun wal is'amu wajibun shi imamu shafi'i a mazhabarsa cin naman layya da kayanka ko hadaya da kai mustahabbi ne amma ciyar da wani kuma dole ne to wannan idan an zo mazhabar shafi'iya to kenan kaga an yi laifi ina fata ana fahimta idan da a mazhabar shafi'iyya inda mutum zai ciyar da mutane gaba ɗaya namansa ya yanka dabbarsa ya ciyar duka gaba ɗaya bai ba wa kowa ba ai bai ci ba shi to ya yi layyarsa ta yi amma inda zai cinye duka bai ba wa kowa ba ya ci shi kaɗai ya cinye bai ba wa kowa ba to layyarsa ba ta yi ba ko layyarsa ba ta yi ba inji imamu a shafi. ina fata ana fahimta to wannan fahimta ce ta sa wasu malaman kuma sun saba masa Allah dai ya ce wa fi mulkani'a wal mu'tar ku ci yadda wanda yake mai wadatar zuci talaka ne amma mai nuna qana'a wal mu'tar da mai roko to sai kuma Allah ya nuna mana wani gyara da mutanen jahiliya suke yi su a jahiliya idan sun zo sun yanka dabba wato sai su ɗebi jinin jinin sai su tare jinin da suka yanka na hadaya ko na layya sai su ɗiba sai su je ɗakin kaba su shafe ɗakin kaba da jinin jinin in ya zuba ba sa bari duk sai su je su shashafa a ɗakin allah wai ma'ana allah muna shaida maka mun yanka ga ma jinin mun shafa a ɗakin kaba musulmi da musulunci ya zo su ma sai suka yi niyyar idan sun yi yanka za su rinka ɗiban jininsu su tafi ɗakin kaba su je su yi mata mulka sun yi za su yi haka saboda haka ake a lokacin jahiliya to ne Allah tabaraka ta'ala yace a a lan yanala Allah lahumuha wala dima'uha ai naman dabbar da kuka yanka ko kuma jinin dabbar da kuka yanka baya zuwa ya samu Allah ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin ma'ana Allah baya amfani da jinin baya amfani da naman to me za ku ɗauka ku je kuna shafa wa ɗakin ka'aba wannan ba daidai ba ne walakin yana luhu minkum tsoron allan nan da ya sa kuka yanka dabbobin wannan takawa ta zuciya ita ce take zuwa wajen allah ma'ana abin da ya damu ubangiji yake so shine tsoron allah da zai sa ku yanka so ku daina zuwa kuna ɗaukan jinin dabbobinku kuna shafewa a ɗakin kaba ainihin yasu na ilallahi ta'ala lamu hannun al'amuri ma'ura lamu wannan dabbobi ko jinin wannan dabbobi baya zuwa ya tarar da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dai me yake zuwa wa Allah da yake ba ku lada shine takawa da kuma yi da dan Allah din da kuke yi da tsoron Allah da yasa kuka cire kudin ku kuka hakura kuka siyo dabba da tsayuwar ku akan umarnin Allah da yake ku yi kuka bi umarninsa kuka yi hada kun je aikin haji bayan kudin kujera kuma ku dada ba da kudin dabba mai tsada sannan a gida ma ku zo ku yanka wannan yana nuna mana wato an munanta mana abin da mushirkai suke ainihin wato yi na sarrafa wannan nama ko na wannan jini ina fata ana fahimta ba a so kuma naman ma an zo an samu a wata riwaya naman albudul da in suka yanka sai su gudunar naman duk kowa sai je kai nama sai je gindin ɗakin kama sai su shashen ya shi sauran rafiya su cike ɗakin kama nan da nama ya tawari da kudaje wai ai sun yanka ne dan Allah to shine Allah ce lan yanala Allah alhum wa wala jama'a wannan ana yi tun a lokacin jahiliya lokacin babu wato babu musulunci su bata kama da jini su bata kama da ɗanyen nama aka ce kada musulmi su aikata irin wannan aiki na jahilai saboda yardar Allah ba a samun yardar Allah da wannan abu ana samu ne da takawa ne Allah ce, ka kazalika sakharaha lakum kamar haka Allah ya kore muku waɗannan dabbobi litukabbirullaha ala ma hadakum dan ku rinka yi wa Allah takbiri kuna masa kabbara kuna girmama shi wa bashirul muslimin ya manzo Allah kai bishara wa masu kyautatawa ai kamar yadda ya kore muku wannan at-taskhirul ajib ya kore muku wannan dabbobi halak malak ku cire kuɗi ku samu katuwar dabba ku yanka ta ku ci nama ku more ku ba wa 'yan uwanku su ci su more to wannan an yi ne don ku girmama Allah wani tukabbirullah ai azimullah ku ce ka Allah mai girma ne wa tuqaddisuhu ku tsarkake ubangiji saboda me bi sababi hidayatihi lakum ila al-iman saboda Allah ya shiryar da ku kuna da imani yanzu arme duk bai san wannan bayanin ba duk wannan bayanin da muke na yanka naman layya da wai ne bai san shi ba ba ruwan su dashi amma kai musulmi ka sani da zarar babbar sallah ta zo to duk hankalinka a tashe yake ka samu kuɗi ka ainihin wato yanka wannan dabbobi dan ka samu matsayi a wajen Allah na sha faɗa a karatu ina maimaitawa kada mutum ya yadda ya ɗauki wannan harka ta layya ya mai da ita al'ada akwai waɗanda suke cewa to bari mu je kasuwa mu ɗan nemi abin da zamu yanka wa yara to kaga yara za ka yanka wa kenan <laughs> ba Allah ba ka ce bari mu je mu ciri kuɗin da muka ɓoye da kadarorin da muke da shi a sai dabba mai kyau mai lafiya samu rago mai kafo dan an ce manzon Allah sallallahu daha rasulullah sallallahu bi kafshaini amlahaini akranaini wata shekara annabi da yazo layya ya samu zabgan zabgan raguna manya-manya masu manyan ƙaho kun san ƙaton ƙaho dogon ƙaho babban ƙaho a rago alayya wannan abin so ne a shari'a duk inda rago ya kai ga cika in bai da ƙaho ta waya ne a shari'a don annabi da ya zo sai da ya samu mai ƙaton ƙaho karo sosai sai yanka to kai ma ka zo za ka fi dabban layya ka nemi mai ƙaton ƙaho irin zabga zabga nan masu manyan ƙaho to wannan an fi son haka dan annabi irin wannan yayi sannan masu alama biyu canta da ka sai farin rago zalla ko bakikin to gwanda ka samu ragon da yake da ratsin fari da baki ko yake da wuyansa baki jikinsa fari ko jikinsa baki wuyansa fari ko kuma kafafunsa na gaban farare na bayan baki irin dai wannan rafi din wannan riba ne wannan falala ne wannan kima ne wannan daraja ne inda aka san harkar dabbobi to irin wannan dabbobin sun fi tsada an gane ko su mai amlahai ne kuma akarane ne mai riwaya yake cewa da kaina na ganshi ya sunkuya ya sa kafarsa ya take wuyan ɗaya a ciki yana bismillah allahu akbar yana yankawa jini yana zuba sallallahu alaihi wa sallam wasamma wa kabbara naji ya ce bismillah kuma ya ce allahu akbar wannan shine litukabbirullaha ala alama hadakum bih kun ce allahu akbar ne saboda kuna girmama Allah akan abin da ya shirya da ku na imani ka gode Allah da ya sa ka zama musulmi kana yin layya yau kuma ka ambaci Allah saboda faɗin Allah fadkuru sunallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan dabbobi da za ku yanka dan ba a yanka dabba ba a kira sunan Allah ba um, dangane da bismillah da faɗin bismillah da faɗin Allahu akbar akwai maganganun malamai kamar haka abu sa'ur yake cewa kamar da imamu qurtubi yake faɗa cikin tafsirinsa yana cewa at-tasmiyatu muta'ayyina ka takbir faɗin bismillah dole ne kamar yin kabbara ne a cikin sallah yanzu idan mutum ya zo sallah ya isa yi sallah bai kabbara harama ba ai duk sallar da babu kabbar harama ai bata karbu ba to abu saura ya ce duk yankan da aka yi ba a ce bismillahi a wajen yankan ba yankan bai yi ba malamai kuma duk sun tafi cewa an so lallai idan za a yanka dabba sai an kira sunan Allah an yi bismillah ba za yi ka zo ka yanka dabba kai kana shiru ba ko ka kira sunan aljani ba wani ya daga cikin malamai to da mutum zai yi ambaci wani sunan na Allah bayan Allah din ka san akwai Allahu akwai Ar-Rahmanu akwai Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaimin to in baka ce bismillah ba kika ce bismir rahman bismil malik bismil muhaimin to shin yayi suka ce ajza'ahu ya isa ya halatta ai Allahu din sunan Allah ne ar-rahman ma sunan Allah ne shi yasa ai a wata mazhabar wasu daga cikin malamai suke da ra'ayin da mutum zai zo yin sallah farilla yace ar-rahmanu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin suka ce ta yi saboda mai cewa akai ka ambaci Allah ar-rahman ba sunan Allah bane sunan Allah ne amma wannan ra'ayin yana da rauni saboda ba a taɓa samun annabi ya zo ya sallah ya ce ar-rahmanu akbar ba duk da cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko yawa قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا wala الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا na بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله يتي sunan Allah الله ar الرحمن و sunan Allah ني to amma sunna ta tabbatar da Allahu akbar ake cewa ba ar-rahmanu akbar ba mutum yazo ruku yace ar-rahmanu akbar sami Allahu liman hamidahu yace sami al-maliku liman hamidahu kaga ya dan caccanta sunan Allah ya kira amma bai zo da ibadar irin yadda annabi yayi ba kamar da kace sallu kama ra'aytumuni usalli ki sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah wasu malaman suke cewa da mutum zai zo yanka kawai sai ce Allahu akbar ya yanka bai ce bismillah ba ko kuma ma kawai in yazo yankawa yana dan fara hukani ce la ilaha illallah sai yanka suka ce tayi yankan sai yayi kaga dai ai dai ya kira ya kira Allah shi ko ba ka bane ba to amma dai abinda nasi yazo da shi karrar wanda aka ji annabi ya faɗa bismillahi sai kuma Allahu akbar amma da wani zai iya yiwuwa watakila ko zai manta bismillah sai yammaci wani suna daga cikin sunan nakin Allah wasu malamai sun halatta haka ɗin wasu malamai suka ce um, in mutum ya kuskure yanka ba da yi bismillah ba kuma bai nufin yin bismillah nan ba lokacin da zai yanka cikin wannan mushe ce ba za a ci ba aka imamu shafi iya faɗa da muhammad ibn al hassan da yawa suka ce daga cikin malamai sun ƙi haka to yaya magana yau annabi salati a wajen yanka wani ne ya zo yanka sai ce Allahumma salli ala Muhammadin salli kawai sai salati annabi sai yanka dabba to da yawa daga cikin malaman musulunci sun ce a'a salatin annabi ba bigiransa ba ne wajen yanka dabba ko wajen yanka dabba ba bigiranta ba ne a kira sunan annabi ko ayi wa manzon Allah salati duk da salatin annabi addini ne amma la yusalla ala annabi sallallahu alaihi wasallam inda dhabh ba a yi wa annabi salati a wajen yanka da yawa daga cikin malamai sun ce ba a san haka a nan gudun ma za a kira Allah shi shi kadai amma imamu shafi'i da aka tambaye shi yace da wani zai zo yayin annabi salati idan ya zo yanka a hu yankansa ya yi. ya halatta ya yanka mana ya halatta a ci yankan sai dai shi imamu shafi'i din Allah masa rahama ya wa majoritin malamai su ba su yadda ba amma shi kuma ya ce ba laifi sai a dauki na mafi rinjayen malamai ko ba ka bane ba to akwai kalmar Allahumma taqabbal minni an zo yanka in an gama ana ce Allahumma taqabbal minni Allah ka karba min jumhurin ulama majority na malamai mafi rinjayen su sun ce ya halatta idan ka gama ka ce Allahumma taqabbal minni amma Abu Hanifa yace a bai yadda ba sam yace kar wani ya kara da wani Allahumma taqabbal minni duk yan hanafiya ba sa faɗin Allahumma taqabbal minni amma wal hujjatu alayhi ba shi da hujja an fi shi ƙarfin hujja kamar yadda ya zo na na aisha ta ruwaito mana cewa wata rana annabi yi yanka ya ce, bismillahi allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wannan an ji annabi yayi yanka ya ce, bismillahi allahumma taqabbal min muhammad bismillah allah karɓa daga muhammad wa ali muhammad wa min ummati muhammad da kuma al'umma annabi muhammadu thumma dhaha bi annabi yanka da wannan addu'a to kaga ai ba laifi shi yasa wasu malamai suka ce ba laifi idan mutum ya yanka ya gama ya ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sanan imam malik da aka zo kan shi kuma mutum allahumma minka wa ilaika kamar yadda na gaya mana dazu shi ka imam malik ya ce kar wani ya ce allahumma minka wa ilaika kawai ya ce bismillah allahu akbar in ya ga dama ya ce allahumma taqabbal minna amma ba zai ce minka wa ilaika ba yace bid'a ne ma amma ibnu habib da imamul hassan basri duk sun halatta kuma suna da hujja mai karfi saboda riwayar jabir bin abdullahi allah ya da shi yake cewa manzan allah wata ran yayi yanka yanka ragunan nan da muka gaya muku guda biyu manya manya yayin da ya fuskantar da su sai ce inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan har ya kai karshen kaya yace ana awwal muslimin sai kuma aka ji ya ce allahumma minka wa laka an muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar duka wannan addu'ar annabi ya karanta yayin da zai yanka to yanzu ya zamu yi gashi maliku kuma ya ce bid'a ne gashi kuma annabi ya yi to anan ne nake so in ja hankalin yan uwa da suke riko da ra'ayi na mazhaba ra'ayi da kawu na mazhaba ce mu abin da aka faɗa a mazhaba shi zamu zuwa ruwanmu da magana kowa to idan mazhaba ta zo ta ci karo da abin da ya tabbata a sunnan annabi to ana ajiye mazhaban ne sai a yi addu'a wa mai mazhaban Allah ya fi masa wataƙila hadisin bai zo masa ba don babu wani mutum guda ɗaya a duniya da aka ce duk hadisan manzan Allah ya san su babu shi Imam qurtubi a cikin tafsirinsa da ya kawo wannan bayani cewa Imam Malik ya ce bid'a ne sai ya ce kuma waɗanda suka ce ba bid'a bane sunna su suka fi shi ƙarfin hujja saboda hadisin Jabir bin Abdullah ya kawo riwayar Abu Dawud ya rawaito hadisin da Imam Darimi a dirsha a cikin riwayar akwai wani abu ayyash majhul ne da ibn isaq mudallis ne kuma yayi an ana da sauransu to amma sai yace fala'alla malikan lam yablughu hadha al-khabar wataƙila imam malik wannan hadisin da aka ce allahumma minka wa laka dinnan ko minka wa ilaika da annabi ya faɗa to wataƙila imam malik labarin hadisin bai zo masa ba aw lam yasihha indahu ko kuma hadisin bai inganta a wajen imam malik ba kenan zai iya yiwa hadisin bai inganta ba shi yasa bai bada fatawa da shi ba to wasu malaman kuma sun duba sun samu hadisin yana da hanyoyi da za su iya inganta hadisin da haka me yasa imam malik yake bid'a ne a a ko dai bai san hadisin ba ko kuma hadisin yana wurin sa amma da'ifi ne mai rauni ne to shi kuma bai kafa hujja da hadisi da'ifi mai rauni ba shi yasa yace bid'a ne to amma idan aka samu riwaya ingantacciya da ta tabbata to sai a ɗauki mai zancen annabi sai a ajiye magana kowa ne dukkan su malaman mazhaban nan ba wanda bai yi bayani ba maliku ya faɗa rahimahullah imamu shafi ya faɗa rahimahullah imamu ahmad ya faɗa rahimahullah imamu abu hanifa ya faɗa rahimahullah da sauran malamai na mazhaban gaba ki daya su imamu lauza'i da sauransu sun ce duk lokacin da muka faɗi magana aka ce annabi ya faɗi magana kuma ta ci karo da abin da muka faɗa to ku ɗauki zancen mu mu ku buga shi a jikin bango ku ɗauki na annabi kar ku ɗauki na mu yace suka ce kar ma ku ce mu muka faɗa suka ce ba sa so a ce annabi ya ce su ma sun ce ta amma mutum sai ya zo ya ce maka shi ba zai yi kaza ba saboda shi ya yake yi ga hadisi a cikin bulugul marami ga hadisi a cikin riyadu salihina ga hadisi a cikin sahih bukhari ga hadisi a cikin muslim ga hadisi a cikin kutubu sitta duka amma sai ce ai shi askari an ce kaza ko a iziya an ce kaza ko a risala an ce kaza iziya da askari da risala sharhi ne na fikihu na bayani na hadisai fahimta ne understanding ne shi sa shafi'i yana da fahimtarsa imam abu hanifa yana da fahimtarsa imam ahmad yana da fahimtarsa malik ma yana da fahimtarsa to kuskure ne mutum ya rike maganar fahimtar fikihu ya kori maganar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce maganar fiqihu kadai za ka rike ba za ka rike maganar annabi ba to sai a ce da kai mutanen da suka rayu kafin malaman masaba su zo su kuma me suka rike tunda ai an yi rayuwa kafin imam malik ya zo kafin imam shafi ya zo kafin imam muhammad to su me suka rike hadisi suka riƙe? shi kansa imam malik din me ya rike hadisin ya rike ba zai yana da muwadda ba ba zai da hadisi bane a ciki ba gaskiya kawo maganar manzon Allah musamman sai sharhi ya faɗi bayaninsa to yaya mutum zai zo ya kiya aikata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce su fiqhu suke a ba za taɓa taba hada ahlari da ishmawi da iziya da risala da askari da nawali da sani da kuma hadisan manzon Allah ba kwata kwata so ya kamata mutane su yi kansu kyakkyawan fahimta su gane addini kuma wannan shine ma'anar mutum wai shi sunna ne yake an ce ahlus sunna wanda in magana fa annabi ta zo hutu ba a ajiye ta abu magana kowa don qur'ani a cike yake da cewa abi Allah abu manza Allah abu Allah abu manza Allah to yana cikin girman manza Allah shine idan magana ya ta tabbata to ka ba ka bi manzan Allah yanzu a cikin sallah wataƙila sai ga wani ya zo ya ƙi yin wani abin da yake ya tabbata a cikin hadisi sai ce shi fiƙiwa yake kamar misali na buga rana yin sallah hannu a cike babu babu hadisi ba hadisi da yake annabi ya yi sallah hannunsa a ba babu duk annabawa annabi ke gaba ɗaya annabawan da suka zo kafin yi da ni duka Allah ya umarce mu idan za mu yi sallah mu ɗora hannunmu na dama akan kirji to sai ka tambaya wanda yake yin sallah hannunsa a sake a ina ya samu zai ɗauko min magana wani malami ne ke a mazhaba za mu mazhaba muke yi to ga magana annabi ka ba mazhaba to wani shine hakikanin sunna din hakikanin bin annabi din mutum ya ajiye duk wata magana ya ɗauki ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yanzu ya ishi mutum hujja a ce maka duk rayuwar da manzan Allah ya tun daga farko har ya bar duniya bai taɓa yin sallah hannunsa a cike ba kai ko ce irin aƙida ce da kai da za ka zo ka ƙi ka yi sallah hannunka a ƙirji kuma da kana yi fa da fa kana yi kuma yanzu ka zo ka daina saboda wani abu kaga wannan ba daidai bane mu yi kokari mu yi wa kanmu adalci yan uwa mu taimaki kanmu addini ba a yin sa da ra'ayin wani wallahi wala ba inda za a yi ra'ayin wani ko ku tuɗe ni ko kar ku tuɗe ni ko ku naɗa ni ko kar ku naɗa ni ko ku ko ya mutum bai mun zan ba annabi Shi ne za ka yi firi wallahi kar mutum ya kuskura ya fifita ra'ayin wani fahimtar wani akan abin da annabi ya zo da shi harka ce ta ilimi akwai bukhari akwai muslim akwai abu dawuda akwai tirmidhi akwai nasa'i akwai ibnu maja duk littattafan hadisan nan babu wani littafi a cikin da bai rawaito magana annabi yana yin sallah hannunsa na dama akan nagu ba kuma yana yin sallama guda biyu ne duk hadisan nan karab katab gaba daya waɗannan dai su ne littattafan musulunci da su ake yi wa Allah bauta su ake karantawa a ce Allah ya ce annabi ya ce kuma za a kafirta wani ma dai da su ne dai ake ɗaukar hadisan ciki dai a ce kaza ne ko ba ka bane to duka gaba daya abin da ya zo a nasi kenan sai dai in malamai watakila kuma su koye saboda wata manufa ko faɗar amin ya zo a riwaya a hadisi a masallacin annabi idan ya ce wala dhalin sahabbai suna cewa amin har sai masallacin ya girgiza wannan haka yake a rubuce haka yake a littafi haka yake a hadisi da isnadi ingantacce to amma sai mutum ya zo idan ya yi wani dalilin sai ya ce ai mun a mazhaba ba a yi to annabi yana yi a yi haƙuri fa ilimi ne amana ta ilimi a fada ko da daɗi ko ba daɗi ko ma dai ne za a jire ina ganin in muka mutu ba mu gaya wa mutane gaskiya ba Allah ya kama mu ya tambaye mu kuma wannan shi ne haƙiƙanin san annabi kada mutum ya yadda a sashi a keji a ɗora ka akan wani ra'ayin da babu dalili a kai mun yi shekaru da dama ana wa'azi ana kafurta mutane ana cewa wani dan bid'a ne ba za mu bi wani sallah ba ba za mu yi wani kaza ba ba za mu ci wani yankan wani ba saboda me sai a ce saboda ya saba wa annabi to kai kuma ya aka yanzu gashi ka waye gari kai ma kuma kana saba annabi mu gyara da Allah mu kyautata mu so Allah mu so annabi mu yi addini na gaskiya idan mun yi wannan sai mu zama cikin mabiya annabi wanda za mu tashi a kan tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a rama sai Allah ya ce ne kuma inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla qawwanin kafur inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu sai kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya zo yi mana bayani irin baiwar da ya yi wa masu imani lalle Allah baraka wa ta'ala yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsare su ya taimake su daga makircin masu makirci duk wanda ya rike Allah Allah ya yi alkawari zai ba shi kariya wannan ayar albishir take yi ga masu imani abinda ake so ka bi Allah din ka yarda da Allah din kai imani da Allah din kai kuma ka bar wa Allah kanka ka bar wa Allah kulawar kulawa da rayuwarka shi yasa ake cewa Allahumma ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya ubangiji ka kare mu da abin da kake kare bayinka salihai da yawa ina gaya muku masu imani ubangiji yana muku aiki ba tare da kun sani ba a shiryo ki tumurmura da bala'i za a yi kanka za a gama da kai sai Allah ce ai ba ku isa ba bawa na ne sai ya ɗauki nauyin yakin ya tare maka saboda me saboda imanin nan da kai da shi na gaskiya za a yaƙe ka ne ana maka kulle-kulle ana shirye-shirye za a yi kaza za a yi kaza suna nan suna ta yi kana ta bacci baka sani ba an gama tona ma ramin da za a kifar da kai ashe albarkacin imanin da kai da Allah da son annabi da kake yi sai Allah ya baka kariya inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu ba irin sharrin da ba a yi wa musulunci ba a makka ba irin makircin da ba a yi wa manzon Allah ba a makka an yi nufin a kashe shi an yi nufin a tsare shi a hanya sun yi nufin su kore shi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yayin da kafare suka shirya don su fidda kai daga makka kai baka sani ba li yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna makaru suka shirya suka ce aka yi mitin aka ce mu kashe Muhammadu da li yuthbituka aw yaqtuluka au yakhru au abu guda uku ne wasu da aka zo gidan mitin din sai suka ce mu abin da muke gani kawai wannan mutumin muhammadin nan mu kama shi mu daure shi ta mau mu sa a wani gida mu daure shi ya rinka kashi a wando ya rinka fitsari a wando ƙarya suke kware da gaske mutum ne ba su isa ba Allah bai ba su dama ba suka je za su ɗaure shi yana ɗan makka fa yana garin makka liyus Bitug mu rufe shi a wani gida mu rinka bashi abinci kafin ya mutu wannan zai sa bai isa ya zo ya wa'azi ba wai kun san me aka kira yawa annabi wannan saboda wa'azi kaga wannan wa'azin da kake gani yana tattare da haɗari sosai saboda duk mutumin banza baya son wa'azi duk mabarnaci baya so a gaya mutane gaskiya duk wanda ya sai tsiya baya so a wayar da kan mutane akwai wanda so suke kurin a tabarin mutane a kife suka mutane dole suna buƙatar awareness suna buƙatar a nuna musu hanya su bi su samu yanci su bauta wa Allah sai suka yi mitin suka ce a ɗaure shi a yi masa wannan sai wasu daga ciki suka ce in ban manta ba ku irin su Abu ne ce ta ba ku da wayo wannan wahalar banza ku sha wahalar sama masa gida ku sha wahalar neman igiya ku ɗaure shi kuma ku ciyar da shi ina abinda za a yi ku ne wata shawarar sai wasu suka ceto a kore shi a makka kawai aka ceto ai ɗan gari ne da iyayensa da kakanninsa da komai nasu ɗan makka ne bal iyayensu ma su ne asali aka ce duk da haka a kore shi ya za a kore shi a yi masa fata-fata a ce haɗa kayansa a masa sharri a masa makirci a yi kurjuk ƙur'ani ne faɗi wannan su fitar da kai daga garin maka wala duk wannan abin da ake annabi bai sani ba yana ce yana kwance yana bacci ana ta mitin aw yaqtuluk wasu ka ce kai in kuka kore shi wannan mutumin yana da haɗari, zai je ya kafa gwamnati a wani gurin kuna ga dara kun kore shi a makka to sai ya je wani gari ya je ya karfi a can kuma ya je ya haɗa kai da mutanen makota a zo a haɗu a murkushe ku a makka kawai abin da za a yi a kashe shi kawai shine au yaqtuluk to ya za a yi aka ce kawai ba za a yi a samu lokaci wata rana yana zaune a wani guri kawai a samu katon dutse daga sama kawai a rikito maka shi ya nike shi kawai ya kashe shi wasu ka ce a'a wannan za a samu matsala ba lalle ya yi ba Abin da za a yi a yi gayya duk ƙabilu baki ɗin duk kafirai kowa su ba da wakili kowa ya zo da takwabi kowa sai ya sare shi ƙabilu barkatai na kafirai a haɗu a zo a ɗaure shi a kawo shi a yi ta saransa sai an yi datsa datsa datsa datsa da shi au yaftuluk qur'ani ce wa na wa yamkurullah suna nan suna kulle kullen su Allah kuma yana naina mai da musu martani wallahu khairul makirin shine wa idh yamkuru bikal ladina kafaru yayin da ka tuna ya Muhammadu yayin da kafirai suke shirya maka makirci amma baka sani ba kana bacci wa ya kare shi Allah yace wallahu ya'simuka minan nas Allah shine zai baka kariya daga mutane kuma haka din Allah ya bashi kariya ya tsare shi ya ubangiji ka ba mu kariya ya ubangiji ka kare mu da karewarka duk wanda ya imani ya rike Allah zai gamu da challenge da ƙarshe muke faɗa muna isar da sako kamar haka kowa ya sani ya ji abin da ake toyawa a kasar nan a cikin satuttukan nan dangane da ɗan uwa ministan sadarwa da ta isa ali ibrahim fantami wasu sun yi rubuce-rubuce har ta kai ga isarwa ga majalisa cewa a tsige shi a cire shi da yi masa ƙagi na cewa wai yana goyon bayan ta'addanci ko na muce wani to alhamdulillah da farko wannan kudiri ko wannan nema da aka yi na a ci mutunci wannan bawon Allah a ci mutuncin musulunci don abin da muka dauka wallahi ba da sai isa ali na aka ci mutunci ba musulmin arewa ne gaba ke daya da na duniya gaba daya aka ci mutunci fadar shugaban ƙasa, Allah saka mata da alkhairi ta yi abin da ya kamata ta fito ta wanke shi kuma ta ce yana nan daram dakam akan ministansa kuma nan insha Allah gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ana kallon kowa anan abin da nake kira ga 'yan kwana musulmi 'yan arewa ya kamata mu yi wa allah godiya da ubangiji ya ba mu dama muka samu wasu mutanen kirki a cikinmu da muke kyauta musu zato ya kai su irin kujeru irin wannan wanda abin tarihi ne a najeriya ce malami na addini mai tafsirin alkur'ani limamin juma'a mai karantarwa mai ilimin addini da na boko allah ya ba shi matsayi da daraja har ya samu matsayi na kujerar minista don ya zo ya ba da gudunmuwarsa a ƙasa wanda a tsarin constitution ba inda aka ce malamin addini ba zai zo ya rike wata kujera ta gwamnati taimaki al'umma taimaki ƙasar sa ba inda aka faɗa yanzu usman da shugaban mataimakin shugaban ƙasa babban fasto ne baya koyewa yana zuwa cocinsa kuma malami ne a fasto a cikin sanatoci ba zan iya irga muku adadin fastoci ba da 'yan majalisa amma ba wanda ya magana a kansu amma mu matsalar mu 'yan arewa rashin kishin mu kullum in namu ya samu dama sai hasana ta shiga sai bakin ciki ya shiga sai neman in karyawa ne ko in yi kaza in yi kaza kuma abin tausayi sai ku ga daga ina tuhumar take zuwa ga inda tuhumar ta taho duk mun san su wanda suka yi rubuce-rubucen da wanda suka ɗauko abin da suka ɗauko ɗin suka faɗa to amma abin bakin ciki a ce mutum musulmi ɗan arewa ya wannan ƙudirin wallahi tallahi idan ku zuma musu ido ku kyale su wallahi ɗauki ɗaiɗai za su yi mana kuma wannan sun duba sun karanta ne yana da future yana da future kuma ko ba komai bakin cikin da ake ya za a ce ministan minista ya zo ya zauna a masallaci yana koyar da karatun qur'ani yana tafsirin alqur'ani me yasa me yasa bai daina ba inda wani ne ko mai raunin imani ko na abu sai ya daina yana tsoro kar a ce yana minista yana tafsiri amma bawan Allah na mun sha fada bai canja ba yana zuwa yana tare da almajirai kuma ba mu wanke shi muka ce kwata-kwata waye laifi ba dan adam yana iya daidai iyan iya kuskure to amma nan kafan zuka ayi wancan ayi wancan wai ku yan arewa wai kullum idan namu ya samu dama wai sai mun yake shi to bari gaya muku wannan wallahi shirye-shirye ne kulle-kulle ne ake yi nan gaba ba ku isa ku fitar da wani mutumin kirki ya zo ya zauna a wata kujera ta gwamnati ba sai sun kore shi in kuka goyi baya akan wannan kuna barin wasu makiya suka fitar da kiyayyarsu a fili don su kore ku su hana ku wato damawa da ku a cikin gwamnati to nan gaba duk wani mutum da ya fito na kirki billahi azimu sai sun shafa masa kashin kaji sun ana shi sai waɗanda suke so kawai za su su ta murƙusan mu mu rasa inda za mu amma ina ganin ya kamata mu yi Allah godiya mu yi farin ciki ai uwanmu ne da shi da sauran ministocin gaba ɗaya don mu musu addu'a Allah ya taimake su nan ba muke zuwa muke zage-zage in an yi naɗe naɗe a jo an naɗa kafirai jo an zo an naɗa wanda zuba musulmi ba an zo an naɗa kaza muna zage-zage to kuma an zo an naɗa namu kuma mun zo shi ma kuma muna ne muna surutai me muke nema ya salamu to wannan abin da aka yi sunansa abin banza sunansa aikin banza sunansa Allah ya wadarai da shi kuma wallahi yana da kyau mu yan uwa musulmi wallahi idan dan uwa ya samu alkhairi mu ji cewa dukan mu ne muka samu yi masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya ya ba tarihi mai kyau ba za mu ji daɗi ba idan aka ɓata ɗan uwanmu musulmi ba za mu ji daɗi ba idan aka ci mutuncin ɗan uwanmu ɗan arewa an toshe ƙofar nan gaba ne ku turo wani mutumin kirki kuma ba wani abu bane muna ba da minista hakuri ya yi hakuri ya kwantar da hankalinsa shi su shugaban ƙasa muhammadu buhari ai sun yi zauna sun ce a cire shi ko ba an faɗa ba sai da aka zo aka ta zage zage aka tada ƙura tukunna da cire shi za su yi to akwai mutane suna nan wasu mutanen banza ne su ba abinda da suke so su shari da rashin mutunci kurin abin da suke so aikin su kenan so ba laifi bane ba wani abu bane ba ba wani abun kunya bane kuma ba wani abu bane dan an ce a cire wani minista saboda wani abu alhamdulillah mutum musulmi ne yana da yancin yayi addininsa in ma ya faɗi wasu maganganu ko ya faɗi kaza da sauransu kamar yadda ya bayani mutum yana iya fatawa ya ga ya kuskure ya gyara fatawarsa yanzu zan zo na yi wa'azi watakila tun ina shekara sha biyar ko ina shekara sha bakwai ina ji da yalinta ina ji da kaza na da kura na yi abubuwa sai bayan na kai shekara 60 ko 50 ko wani abu sai wani ya je ya ɗauko wannan maganganun na faɗa sai ya zo ya liƙa ya ce wai ai haka nake zai yi yawan ba haka bane sau nawa malami yake faɗi magana wataƙila daga baya zo ga akwai yalinta a ciki ko akwai rashin bincike da yawa kuma ilimi kullu research ake ana ƙara bincike ana bincikawa ana dubawa ana ƙara bincike ana bincikawa ana dubawa mutum yana iya yin abu ya kuskure yana iya yin abu ya daidai kuma in mutum yin abu akan addinin sa ai musulmi sai su nuna masa kara bai kamata za a ci mutuncin dan uwanka akan addininsa sa ba kai shiru ko kana tafiya gefe wani abun kunya ne manzo Allah ce la tusiri shamata ala wachi akhika fayabtalika Allah wa yu'azi karka nuna wato dariya da murna yayin da aka sa dan uwanka a gaba za a tozartar da shi ko a wulakantar da shi sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarrabe ka so ya kamata mu sani cewa yan arewa musulmi musamman kuna da future akwai yara matasa akwai yan boko akwai wayayyu akwai masu fahimtar addini kuma suna da a kan shugabanci da siyasa ɗin nan kona makamancin wannan to bai kamata mu rinka danne su muna ciyar da su baya ba mu ce muke su don mu samar da gyara da haka ne za a samar da gyara ko mun lalacewa da a ce ba naka ba ai gwanda naka ne a kai ko ba ka bane ba muna ganin canji ko babu ko ba komai a ce ɗan uwanka ne mutum musulmi yake shugabantanka sai ka ji daɗi wallahi da in za mu shiga abuja a tsorace muke shiga a wulakanta ka a kaza a yi kaza a yi kaza saboda ba naka bane amma yanzu fa kana cikin yanci kana ji a ranka cewa naka ne har ma a zo a zage ka a ce naku ne yake kaza a ce eh dai ku je ku zaga dai mu ne dai za mu mu ci rabon mu kafin mu sauka bi yanda za a yi ko ba ka bane ba to wannan shine abin da nake kira ga yan uwa kuma yana da kyau mu ci addu'a ga dukkan shugabanninmu ba wai shi kadai ba dukkan shugabanninmu musulmi ministoci ne sanatoci ne yan majalisa ne wallahi suna kare mana wata kujera ne suna kare mana wani abu ne idan ya zama babu su a wurin wani ne za a ɗauko a saka to ɓarnar da za a yi ta da za a yi mana Allah ne baro kan ne kuma mai addu'a irin wannan masifa Allah ya kare ta Allah ya kiyaye ta Allah kuma ya tsare mu da tsarewa da sunan wannan majalisi mai albarka muna miƙa taziya ta musamman ga mai martaba sarkin Kano saboda rasuwa da mahaifiyarsu ce yau dinnan a ƙasar Idif da mai martaba sarkin Bichi duk mahaifiyarsu ce matar mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero yau dinnan Allah ya mata rasuwa matar kirki ce matar arziki baiwar Allah kuma uwa ne ga waɗannan manya-manyan sarakuna a jihar Kano so muna amfani da wannan majalisi a matsayinsu na musulmi kuma shugabanninmu kuma a matsayina na wanda na zo daga Kano yawa zan mika ta daga nan daga gombe ta tafi can da kuma gaba ɗaya kuma dole ku ce amin muna fatan Allah ya ji kanta da rahama Allah kuma ya yafe mata Allah ya bada hakuri Allah ya sa aljanna makoma duka wanda suka riga mu da gidan gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa aljanna makomarsu ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan alkhairi kuma ka samu gama duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh